الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you. Uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uh, idan ‘yan uwa ba su manta ba cikin wannan littafi mai albarka, wato da wannan malami ya rubuta na madarikin saliki. Uh, muna darasi ciki abin da yake ya shafi a shuk, wanda shine godiya ga Allah maɗaukakin sarki, wanda yana ɗaya daga cikin matakai da bawa yake iya takawa na neman kusanci ko tafiya cikin neman yarda Allah maɗaukakin sarki. wanda har mun kai inda mala yake cewa wato shi a shukur din nan godiya ga Allah ma'ana abubuwan da ya gino a kansu ginshikan da ya gino a kansu guda biyar shine na farko ya ce hudu lil mashkur shi wanda ma'ana zai yi godiya din ma'ana kaskantar da kansa zuwa ga wato asalin mai godiya a wanda wanda yi ni'ima mana shi wanda aka ma ni'ima ya zama yana mai kaskantar da kai zuwa ga wanda ya masa ni'ima da wannan ginshiki na farko kenan sannan kuma kubbuhu lahu shi wanda aka yi ma ni'ima din ya to yana kaunar wanda ya masa ni'ima din wannan shi ma ginshiki ne sannan wa atirafuhu bi ni'mati sannan ya to mai bayanin wannan ni'ima ne mai mai mai godiyar ni'imar mai nuna ni'imar ne cewa an masa ni'ima kaza shine itiraf wa tana'uhu alaihi biha kuma ya zama mai yabo ne ga wannan ni'imar da aka masa wa Allah yasta'milaha fi ma yakra kuma cewa ba zai yi amfani da wannan ni'imar cikin abin da Allah bai so ba gane ko wanda wannan darasi muka ce wannan na biyar din shine mai wahala da yawan mu Allah yakan mana ni'ima to amma wajen saka ni'imar inda ta dace shine yake da wahala ana da yawa mutum zai samu ni'ima amma ya zai iya saka ta inda Allah yake so wannan shine abin da yake mai wahala to mala yace fa hadhihi khams waɗannan abubuwa guda biyar hiya asasu shukr sune idan aka same su to an samu asalin tushe na godiya ga Allah wa bina'uhu alaiha kuma akan shi ake ginansu ake ginan godiya ga Allah yace fa mata udima minha wahida duk lokacin da aka ce guda ɗaya daga cikin su ta ba a same ta ba to ikhtalla min qawaidi shukri qaida wani rukuni daga cikin rukunan wato godiya ga Allah ya kau kamar murhu ne ka ce ka cire dutse guda ɗaya akan murhu zai ta tangar-tangar ko ba zai tsaya da kyau ba ko kujera mai kafafuwa guda hudu ka cire mata kafa ɗaya kaga in za a zauna a kanta za a zauna ne kawai akan manage to shukur din ba zai samu ba in daya daga cikin abubuwan nan aka rasa sai ma da ce wa kullu man takallama fi shukuri wa haddahu fa kalamuhu ilaiha yanzu duk wani wanda zai magana akan godiyar Allah ko kuma ya iyakance me ake nufi da godiyar Allah ya ce akan wannan abubuwan yake koma duk bayanan su ba sa fita a wannan abu kuma akan shi suke kai kawo faqila wasu sai ma da ya fara kawo mana me ake nufi da godiyar Allah ko godiyar ni'imar Allah yace wasu suka ce hadduhu abin nufi da godiya ni'imar Allah da godiyanta yace al-i'tirafu bi ni'matil mun'imi ala wajhi al shine ka ka nuna ma'ana ni'imar da aka yi ma din amma ta hanyar kasantar da kanka mana an ma ni'imar amma kana nuna ma wanda ya ma ni'imar tare da kaskantar da kai gare shi an gane ko mana girmamawa gare shi wasu ka ce a'a abin nufi at sana'u 'ala al muhsini bi dhikri ihsani shine wanda ya kyautata ma din nan ka dinga mishi kyakkyawan yabo ko ka dinga mishi kyakkyawan yabo idan Allah ya ma ni'ima ka ce na gode ma Allah da ya min kaza ko Allah da ya kyautata min kaza ina mai godiya gare shi wasu suka ce wannan shine ashukur wakila wasu suka ce a'a huwa ukuful qalbi ala mahabbatil mun'im shine zuciya gaba ɗaya ta dukufa akan kaunar wanda yayi mata ni'ima wal jawariqu ala ba'atihi gabbai kuma su zamanto masu biyayya ga wanda yayi ni'ima da wa jarayanul lisani bi dhikrihi harshe kuma yayi ta ambatan wanda yayi ni'ima da kenan su waɗannan suna ganin cewa a shukur godiya shine a same ta daga zuciya da gabbai da kuma harshe an gane ko wattana'u alai da kuma ya gogare shi wakila wasu suka ce huwa mushahadatul minna shine ka dinga hararo da din ni'imar da aka ma ka dinga kallo ta to ai ya mun kaza ya mun kaza ya mun kaza wa hifzul hurma da kuma tsare duk abin da ya zama ma'ana na mutunci ne ka tsare shi ya ce wa ma'alta kuma ƙala hamdun alkassar ya ce akwai wani da ake kiran shi hamdun ya ce in ka lura da abin da ya faɗa ya faɗi wani zance wanda yake mai ma'ana sosai ya ce shukurun ni'ima ita godiyar ni'ima ga Allah shine an tara nafsaka fiha qufailiyan shine ka ɗauki kanka cewa kai fa wannan ni'imar baka cancance ta ba kamar kai baka cancanci wannan abin ba dai ka same ta ne kawai yace to wannan shine wa qala abu uthman abu uthman an-nahdi yake cewa shi kuma a ashkuru godiya shine ma'rifatul ajizi ani shukur ma'ana ka san gazawarka daga godiya din ka dinga ganin kai har yanzu baka gode ma wanda ya ma ni'imar ba ka dinga ganin kai mai gazawa ne baka yi abin da ma'ana kai na godiya ga ni'imar ba wakila wasu ka ce a shukuru godiya ita ce idafatun ni'ami ila muliha shine raba ni'ima ga wanda ya bada ita mana duk abin da ka samu a ranka ce wannan daga wane mana wannan daga Allah ne in ka samu ka samu shiriya ne ka ce daga Allah ne ko kamar yadda mu'minai suke cewa wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ba za mu kasance cikin shiriya ba matukar da ba Allah bane ya shiryar da mu kaga ga wa suka danganta wannan ga Allah haka nan kaman yanda eh, annabawan Allah da Allah ya musu wata kyauta kama annabi Suleiman yace hadha min fadli rabbi ya ba ba dabara ta bace wannan kyauta ce daga mahalicci na da haka suka ce godiya shine ka danganta ni'imar ga wanda yayi ma ita ka gane cewa ba wai kai bane ka saman ma kanka wannan halin in wadata ne in ilimi ne in basira ne in wani abu ne ka gane cewa ba daga gare ka bane ba iyawar ka bane ka danganta ta da cewa wane ne ya mun kaza bina'atil istikanati lahu domin da karkata zuwa gare shi wa qala al-junayd junayd kuma yake cewa ashkuru Allah tara nafsaka ahlan lin ni'ima. godiya shine ka dinga ganin wannan abin da aka ma kai fa baka cancance shi ba mana an Allah ya ma wata ni'ima ka dinga ganin cewa kai wannan ni'imar ko dai ta wane ne ba a kai na ta cancanta ba wane ya fi ni cancanta da wannan to wannan shine godiya yace hadha ma'ana qaulu hamdun wannan yayi kama da maganar da ta gabata ta wancan malamin wa qala wani yana cewa kuma ashkuru Istibragu taqa shine wato godiya ga Allah shine wato duk gwargwadon iyawanka na wajen kwazo da dagewa wajen biyayya ga Allah ka yi shi wannan shine godiyar ni'imar Allah wa qala shibili wannan kuma yace ashkuru ru'yatul mun'imi la ru'yatun ni'ima wannan yake cewa godiya ga Allah shine ka dinga kallon wanda yayi ma ni'imar ba ka dinga kallon tasirin ni'imar ba kada ka dinga ganin to ai kai kana da koshin lafiya a'a ka dinga kallon waye baka lafiyar ko ko ka dinga ganin cewa kai kana da basira a'a ka dinga kallon waye baka basira ko kana ganin cewa kai mai wadata ne a'a kar ka kalli wannan ka duba wanda ya baka wadatar ce in kai haka to shine kayi godiya wannan ma'ana na farko yace qultu wannan maganar tana daukar ma'ana biyu na farko an yafna bi ru'yatin mun'imi a ru'yatin ni'ami shine ya zama ya narke kawai yana kallon Allah ne ya masa baya kallon wannan abu mana yana kallon wanda ya masa ko kuma Allah ta hajubuhu ru'yatu ni'amihi wa mushahadatuha ar-ru'yati al-mun'im biha ko dai zama ni'imar da yake cikin din yana ganin ta amma ba ta hana masa ya tuna da Allah shine ta'arraf ila Allah fi raha ma'ana ka tuna da Allah lokacin da kake cikin walwala da wadata gane ko domin duk wanda ya mance da Allah madaukakin sarki lokacin cikin walwala da wadata in dai ya ki tunawa da Allah to Allah zai jarabe shi Allah ya ce ma nasu ma bukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay ko lokacin da suka mance da abin da muka aiko musu da shi na ayoyinmu sai suka manta da ko suka ki sai Allah ya ce muka bude musu hanyoyi da yawa daban-daban Allah ya ce hatta idza fariqu bima utu har lokacin da suka yi alfahari da abin da muka ba su kuma sai aka sake shagantar da su suka manta Allah ya ce akhadnahum baghtatan wato ba su ankara ba sai Allah ya kama su da haka a lokacin da yake cikin yalwa da wadata ya dinga tunawa da Allah in gane ko yace wannan shine mafi cika wal kamalu an tushida an ni'mata wal mun'im yace mafi cika shine ka kalli ni'imar eh Allah ya ma kaza sannan kuma ka tuna da Allah da ya ma kaza ka kalle ta a matsayin ni'ima ce sannan kuma ka duba wanda ya ma wannan ni'ima din yace li anna shukrahu bi hasabi shuhudin ni'ima domin godiyar gwargwadon yanda ka kalli ni'imar gwargwadon yanda ka gode masa wani ko da an masa ni'imar zai dinga ganin fa abin da aka masa ba komai bane ko yanzu alal misali wani kila idan da ba cikin tunaninsa ba ba komai bai yana zaune kila ba yi da abin da zai yi kalace da shi a gidansa yana zaune sai wani ya zo ya cire naira dubu biyu ya bashi kaga mai godiyar ni'imar Allah ne zai ga cewa wannan babban abu ne idan kuma ba mai godiya bane zai ce ina ma da a ce ba dubu biyu ban ba kaga bai kalli wannan abin ba zai ce ina ma da a ce fiye da haka ya ba sai wasu bukatu kuma su zo masa bai tuna wannan abin da aka masa cewa ni'ima ce yana hangen ko leƙen wani abu daban kuma to ma da ya ce Eh, gwargwadon godiyarka da ni'ima ko kuma gargwadon ganin kimar ni'imar gwargwadon irin godiyar da za ka yi in mutu ya dauke ta ni'ima ce komi karancin ta ya dauke ta babba zai yi godiya mai girma komi yawan ni'imar in mutu ya dauke ta bata taga kara ta karya ba zai godiya ba to haka abin nufi in mutu ya same ta ya dauke ta a matsayin mai girma ce an gane ko to shine yace ah, fa kullama kama kana atamma kana shukru akmal duk lokacin da ni'imar ta cika ma'ana kaga girmanta to godiyar sai ta fi cika shi yasa Allah ya ce da in shakartum la azidannakum ma'ana komi karanci kaka kalli karan abin ka dinga ganin karami ne inda ko menene ka gode ma Allah madaukakin sarki a kai kamar yadda muka bada misalai da yawa a darasin baya yanzu ka dauki ruwa ruwa wannan ka sha ya wuce makogoranka ka ji sanyi kishirwa ta tafi da yawa masu yin haka ba su ɗauki wannan ni'ima ba amma kuma ni'ima ce mai girma mafi girman ni'ima ila ka fi girman ni'imar ka ɗauki riga ka sa a jikinka don wani za ka samu yana da rigar yana da komai yana da dukiyar amma ba zai iya haɗiyar ruwa ba to ka duba sai ka ga ashe wannan haɗiyar ruwan wata ni'ima ce mai girma yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana yana yana yana godiya ga bawa yana yaban bawan da zai sha ruwa zai kurbi ruwa kurbi guda ɗaya ya gode ma Allah akai Allah yana kaunar wannan bawa ko zai jefa loma ɗaya kuma ya gode ma Allah akai yanzu kamar alal misali wanda Allah ya jarabe shi da shanyewan wani bani na jikinsu wannan ka daura mishi komi karancin abinci ba zai iya daga kai ba ko zai kai ba zai kai ba kai kuma kana da loma ɗaya da za ka iya ɗauka ka sa a bakinka shi ga shi yana ganin ta ba za ta tafi ba to ashe wannan ni'ima ce ni'ima ce mai girma saboda haka kada ka karanta duk wani abu wanda yake da ni'ima ne ka ɗauke shi mai girma ne kuma ba za ka gane mai girma ba ce sai ka duba wanda bai da ita ko kuma sai ran da kai ka rasa wannan abu a lokacin ne za ka gane shi kana cikin ni'ima to mala yace wallahu yuhibbu man abadahu a yuhibbu min abdihi Allah yana kauna daga bawansa an yashhada ni'amahu ya dinga hararo ni'imomin Allah a kansa wa ya'tarifa lahu minha kuma ya dinga danganta su ga Allah ya yadda cewa Allah ya mishi ni'ima kaza wa yuthni alaihi biha kuma yi yaban Allah akai wa yuhibbuhu alaiha kuma ya gode ma Allah ya kaunaci Allah akai la an yafna anha kada ya narke a cikin ni'imar kawai ya manta da Allah wa ya giba an shuhudi ya dinga ganin ba komai bane wani yana ganin ya kwanta yayi bacci kawai eh, al'ada ne kawai dole in zo ya kwanta zai yi bacci wani yana ganin cewa <laughs> ba bacci zafin shi ne halin ba zafin shi bane akwai mutumin da zai kwanta ba zai iya bacci ba kuma ba zafin shi bane yana so yayi baccin amma baccin ba zai zo ba to amma kai da zaka zo ka kwanta din kada ka dauka cewa ai bacci nan da kake yi zabin kanka ne in Allah bai so kai bacci nan ba yanda zaka yi kai shi in kuma ya so kai ba yanda zaka hana kanka saboda haka ashe bacci ni'ima ne Allah ya ce waja'alna nawmakum subata asubat ma'ana wato abu wanda yake na na hutawa da kuma wata kyauta yau an ce mutum baya bacci kwana ɗaya kwana biyu kwana uku baya bacci to ba za ku iya gane kanshi ba sai an kai shi asibiti an haɗa shi da likitoci sun ba shi abin da zai sake masa wannan abin sai hankalin shi ya dawo kuma sai an sake kwantar da shi da haka za a ce yana da wani matsala ko a kwakwalwarsa ko a jikinsa dai kai kuma kullum ka zo ka kwanta za ka yi bacci ba shi ni'ima ce mala yace ce wakila wasu suka ce a ashkur godiya ga Allah shine qaidun ni'amil mawjuda wa saidun ni'amil mafquda wannan zance ne akwai hikima a cike ce shi godiya shine duk ni'imar da take nan kayi kokari ka tattare ta ka rike ta kuma ni'imar baka same ta ba kayi kokarin farauto ta yace wannan shine godiyar ni'imar Allah wa shukrul amma wa shukrul khassa ce yace akwai godiya ta bayin Allah ke sa, akwai kuma godiya ta kowa da kowa dan haka godiya ta kowa da kowa ma'ana wanda yan kowa da kowa ne wanda za a ce shi ya gode ma Allah akan menene masu godiya akan abinci da abin sha da tufafi da kuma abin da jiki yake bukata ma'ana su sun dauka wannan ita ce kadai ni'ima wannan su ne mafi yawancin mutane in ya samu ya ci abinci zai gode ma Allah in ya sha abin sha zai gode ma Allah in ya samu tufafi ya dinkin sallah zai gode ma Allah da aka shi in aka ci aka sha aka sa tufafi to anan yake godiya to yace wannan godiya ce ta mafi yawancin mutane amma dai ke fantattun bayan Allah babbar godiyar da suke yi ala tauhid suna godiya ma Allah ne da yasa su cikin masu kadaita Allah Ku kaga wannan su hangen su ya wuce akan ba akan abinci ba domin mutum ya iya cin abincin kuma tauhidin shi yana da matsala haka duk wanda Allah ya tsare mishi tauhidin sa imanin sa to ya kamata mutum ya gode ma Allah akan imani ne mutum ya ce alhamdulillahi alal iman alhamdulillahi alal hidaya yana godiya ma Allah akan wannan shari'a in gane ko haka nan wal iman wa qutul qulubi da duk abin da zai zama abinci ne na zuciya ne raya zuciya to suna godiya akan wannan wa qala daud alaihi salam ya zo cikin wasu maganganu na banu isra'ila cewa annabi daud dan su alaihi salam yana cewa ya rabbi yace ya Allah kaifa ashkuruka ta yaya zan yi godiya gare ka ma'ana wace hanya zan bi wajen godiya gare ka wa shukuri laka ni'matun alayya alhalin ita kanta godiyar da zan ma din ni'ima ce a kaina domin wanda zai gode ma Allah Allah ne masa ni'ima yace to ya zan yi na gode ma ni'imar ka min indika daga gare ka wanda tastaujibu bika shukran shi kanshi wannan din yana buƙatan godiya to ya zan gode ma sai Allah ya ce mishi al'ana shakartani ya dawo yanzu ne ka gode min tunda har kasancewa komai daga gare ni to wannan shine godiya wa fi athar a wani asar din kuma an sake rawaitowa cewa annabi Musa alaihi salam ya ce ya rabbi ya Allah khalaqta adama yadika Allah kai ka halicci annabi Adam da hannayenka wa nafakta fihi min ruhika Allah kuma kai ka busa masa rai daga cikin rayukan da ka halitta wa asjadta lahu mala'ikataka Allah kai ne ka umarci mala'iku suka yi sujada ga annabi Adam domin girmamawa wa 'allamtahu asma'a kulli shay kuma Allah kai ne ka sanar da annabi Adamu sunan dukkanin komai wa fa'alta wa fa'i ka ambata Allah kai kai kaza kai kai kaza kai kai kaza ya ambaci abubuwa da yawa sai ce to ya Allah fa kaifa utaqu shukraka ta yaya zan iya godiya a gare ka alhalin ka ba sa kirguwa ya za a yi na gode ma qala Allahu azza wa jalla sai Allah mai buwaya da ɗaukaka yace alima anna zalika zalika minni cewa saninka da cewa wannan abin daga gare ni ne in har ka san wannan to ka gode ma Allah ka san cewa daga Allah ne baka san cewa daga wani bai da haka yau kai ne kawai gari sai ta sanadiyar wani Allah ya azurta ka wa za ka fara kallo Allah za ka fara gode ma ba wannan mutumin da ya baka abu domin Allah ne ya sanadin ya zo ya baka in ba domin Allah ba ba zai baka ba shi yasa Aisha radiyallahu anha lokacin da aka aka mata kage hankali ya tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin tashin hankali haka nan ita Aisha haka nan sahabbai da ma kowa da kowa wanda daga karshe karshe ta ce ita dai tana ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dan ta dama tana so ta je gidan iyayenta ta zauna domin yanzu a gidan da take zaune din ta bai kwanta ba domin wasu suna ganin ta da abin da aka faɗa cewa haka ne wasu kuma ba sa ganin haka da haka tana cikin wani irin hali na kunci kullum ta wayi ganin kuka take ta ce gara abin da ta je ta zauna a gidan iyayenta na ɗan wani lokaci ba kuma yaji ba ne tana kafa hujja da cewa ta yi yaji ba yaji ba ne ita tana ganin kila in ta koma wajen iyayenta su suka aibe ta kila ka fi samun sauki a wajensu inda duk inda mutum ya samu wata cuta ko wata damuwa ko wani kunci ila wanda zai fara in ya bar Allah matsaukakin sarki wanda zai fara kai kukan zuwa gare shi shine ga Allah ko ai shine wajen iyayensa shikenan ta je tana zaune a gidan iyayenta a nan ma sai iyayenta abubakar yake ke yata ce amma ina so ki gaya min me hakikanin wannan al'amari ta ce to yanzu ai wannan zafin dama a can na zauna ban yi tsammanin kai za ka min wannan tambayar ba saboda kai ka aife ni kai ka san ni wace ce haka sai ta ce zafin sai ya karu a kan zafin da kamar yanzu ma abin ya faru tana zaune tana ta addu'o'i tana komawa ga Allah tana neman mafita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo yana shigowa gidanta gidansu ya ce a kira aka kirata ya fara mata nasihohi da wa'azi yana cikin haka kuma sai ya katse magana ya yi shuru aisha ta ce sai na san cewa mafita ta zo sai ya yi shuru yana yin shuru ɗin nan da ya daga kansa sai ya yi murmushi ya ce to Allah ya kubutar da ke ayoyi sun sauka daga Allah matsaukakin sarki guda goma na cewa Allah ya kubutar da ita iyayenta me suka fara cewa abubakar radiyallahu anhu da mahaifiyarta cewa suka yi tashi ki yi ma annabin Allah godiya ta ce wallahi Allah nake ma godiya wanda suke da karancin fahimta da jaji zai suka ce wai ta raina iyayenta ta raina wa ya kamata ta fara ma godiya Allah shi ya saukar da ayoyin ga annabin inda bai saukar da wannan ayoyin ba babu mafita ko don haka suka ce tashi ki mishi godiya ta ce Allah nake ma godiya don Allah ne kubutar da ni Allah shi ya saukar da ayoyin da suka fitar da ita to kaga wannan shine abin da wato wannan yake tabbatarwa ka gane cewa duk wani abu daga Allah ne amma wani yana iya zama sanadiya shi ma din sanadin daga Allah din ne zai sa ya zama sanadi ila ka yi ta neman wani abu ka yi ta neman wani abu ka rasa shi wanda daga ƙarshe sai Allah ya yi sanadin cewa wani ya shigo cikin abin in Allah bai rubuta zai shigo ba ba yadda zai shigo to da zaran an yi hanyar wannan abin ya samu wani sai dinga tunanin ai ba dan wani ba da ban sa Allah Allah ne domin Allah shi ya rubuta wannan abin zai auku amma sai ta sanadiyar wani kuma wannan sanadin shi ma Allah ne ya samar da shi domin na farko ka tuna in Allah bai halicci wannan mutumin ba ta wannan sanadin zai zo ko kuma in Allah bai bashi ikon yayi wannan abin ba in an shekara dubu ba zai yiwu ba kamar misali mutumin da yake neman aiki ko yake neman wani abu za ka samu ƙila wani ya karɓi takardunsa ya shiga nan ya fita can duk ya gama ya gama yawan shi abin ba zai yi ba sai lokacin da Allah ya shi. ta wani dalili kuma daban ƙila ta yi wa ɗibi takardun a watsar da su a wani waje ƙila a can wani wajen wani zai tsinci wannan takardun kuma ya zama sanadiyar samu haka ne ko to mu sani cewa komai daga Allah ne duk wanda ya san cewa daga Allah ne wannan shi yake ƙara ma mutum ya san godiya ga Allah yace fa kanat ma'rifatuhu bidhalika shukran li kasancewa hakan daga Allah ne wannan ita ce godiya ga Allah madaukakin sarki wakila wasu suka ce a'a ashkuru godiya ga Allah shine at-talazzuz bi thana'i lokacin da kake yaban Allah kake godiya ga Allah ka dinga jin dadin haka alama lam tas ma lam tastawjib min ata'ihi akan abin da kai kake ganin baka cancance shi ba na kyautar Allah wa qala junayd junayd yana cewa qad sa'alahu ah, sara an shukr wa huwa sabi wani yaro ya tambayi junayd ya zai gode ma Allah yace ashkuru godiya ga Allah Allah yusta'anu bi shay'in min ni'amillahi ala ma'asihi an zo wannan gaba gaba ta karshe mai wahala yace ah, godiya ga Allah shine duk abin da Allah ya ma ni'ima kada ka sanya shi cikin saban Allah kuma kamar yadda na faɗa nan shine fi komai wahala ko duk abin da Allah ya ma ni'ima to kar ka saba ma Allah da shi kar ka saba ma Allah da shi kamar yadda na faɗa wannan wayar ai ni'ima ce amma mutane nawa suke saban Allah da wayar Allah kaɗai ya san yawan amma ni'ima ce mai girma daga cikin ni'imomin Allah musamman a wannan zamani kana da ƴan uwa kana so ka je ka ziyarce su ba kuɗin mota in ka ɗauki ƴan naira hamsin ka sai kafin naira hamsin ka sa za kira su duk inda kake ka sadar da zumunci kuma Allah ya karɓa aikin ba ka da kuɗin motar zuwa amma za ka kira su daman zuwa me za ka je ka ga ya gaya suke to a waya zaka ji da halin da suke ciki nima ce ko ba nima ba ce to wasu ba haka suke amfani da ita ba wasu na amfani da ita cikin sabon Allah to kaga ne abin da shi wannan yake faɗa da sai shi wannan ya ce min aina laka hada ta ina ka samu wannan abin ƙara ya ce min mujalasatika ya ce zama da kai shi ya na ma wannan tambayar ma'ana zama da kai ya sa har na gano in tambaye ka Waƙila wasu ka ce man kasurat yadahu anil mukafa'at falyaqul lisanuhu bi shukr duk wanda hannun shi ya gaza ba da tukunci to harshen shi ya zama ya tsawaita wajen godiya mana in ba za ka iya ba da tukunci ba ka zama to mai godiya shine man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu duk wanda ya muku wani abu na kyautatawa to kuma shi tukunci idan ba ku samu abin da za ku mishi tukuici ba ba ya ce fadu'u lahu ku masa addu'a ta alkai yanzu mutum ya zo ya yi abu ya yi wani aiki ya yi hidima da komai sai ka ce jazakallahu khaira wani zai ce amma na bai da kirki yanzu duk abin da na wasu ah, akwai abin da ya wuce jazakallahu khaira Allah ya ma sakayya ta alkai duk wani abu da zai faɗa ya kai sakayyar Allah ne bai kai ba ai wani ka ce mishi jazakallahu khairan zai ce haba wani ai ba haka ake ba ko wani zai gaba ka goge mishi to me yake so ka masa duk wani abu da zaka masa wallahi bai kai sakayyar Allah ba yace ba Allah ya sakanya ma da alkhairi ka san ya alkhairin Allah yake ka san ya sakamakon Allah yake kace jazakallahu khairan wani yace amma na bai da kirki bai bai da godiya wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya nuni kenan ko daga cikin sunna shine idan an je ziyara manzala sallallahu alaihi wasallama akwai wani abu da zamu yi ma manzala sallallahu alaihi wasallama da zamu iya biyan sa babu shi shi yasa in mutum je ziyara manzala sallallahu alaihi wasallama bayan yayi sallama a gare shi yayi salati daga cikin abin da ake cikawa da shi shine jazakallahu ma jaza nabiyyun an ummatihi cewa Allah ya ya ma mafi alkhairin abinda Allah yake ma annabi sakamako ga al'ummarsa ka akwai abin da ya wuce wannan babu Allah ne kada ya san sakamakon da zai musu hakan ga ce Allah ya saka ma da alkhairi kayi komai wani yana so wannan abin da ya ma guda ɗaya kullun zai ka zo ka gaishe shi kullun zai kai kaza kullun zai la in ka ce jazakallahu khair ya isa alkhairin Allah bai da iyaka ba wanda ya san iyakar alkhairin Allah shi Allah ya saka baka san irin alkhairin da zaka samu ba yayiwa har iyaka rayuwarka wannan addu'ar albarkacin ta zaka yi ta ci ila wannan addu'ar da wannan yama shine albarkacin abin da zaka yi ta samu har iyaka rayuwarka iyaka abin da zaka samu wanda kuma bai da iyaka wakila wasu suka ce kuma mala yace wa shukru ma'ahul mazidu abadan yace shi godiya a kullun yana tare da ƙari in dai mutum yana godiya kullum zai dinga samun ƙari saboda Allah ya ce la in shakartum sharadi ne Allah ya ce matukar kun gode min la azidannakum ni kuma sai na ƙara mu wannan shine sharadi fa mata lam tara halaka fi mazidin fasabbil shukr ga wata ka'ida malai ba mai ce duk lokacin da kaga ka bai canjawa kullum kana na ya zero ba canji ba gaba ba baya ya ce to ka fuskanci godiyar Allah ka riƙa godiyar Allah zai canja kuma ka'ida ne daga aya ne da in shakartum la azidan nan ce kaga kana nan kana nan abin ya ki canjawa to kuma ka dinga godiyar Allah akan duk ni'iman da ya ma yace wa fi atharin ilahi ya zo a cikin wani athar yaqulu Allahu azza wa jalla Allah mai buwaya da ɗaukaka yana cewa ahlu dhikri ahlu mujalasati masu ambatona waɗannan su ne abokan zamantakewar Allah wa ahlu shukuri masu godiya gare ni kuma ahalu ziyadati waɗannan su ne ma'abota ƙari akan ni'imata wa ahlu ɓa'ati masu biyayya gare ni kuma ahlu karamati waɗannan su ne ababen girmamawa na wa ahalu ma'asiyati masu sabo gare ni ba in ku ne me za ku ba da amsa su ne wanda zan ma azaba ko la Allah ya ce la uqannituhum min rahmati ba na ɗebe musu kauna daga rahama. rahmar Allah ne fadi in tabu Allah ya ce in har suka tuba fa ana habibuhum ni mai kaunar su ba mai wannan zufar sai Allah babu shi sai Allah dan adam kamar shi laifi in kai shekara 100 wani sai ya dinga kallon cewa kamun kaza amma Allah ya ce in tabu fa ana habibuhum wa inni lagafarun liman taba wa amana duk wanda ya tuba Allah ya manta shi shikenan abin ya wuce man da mutum wa ya yatubu idan kuma ba su tuba ba fa ana tabibuhum Allah ya ce ni ne mai warkar da su zan bude musu hanyoyin da za su samu shiriya abtalihum bil masaibi shine sai na jarabe su da musibu jarabawoyi a rayuwa li utahhirahum min al ma'aibi domin na tsarkake su daga wannan abubuwan da suke aikata haka wanda ya saban Allah yana da mafita a wajen Allah shine in ma ya ki tuba Allah zai iya jaraba shi kuma in Allah ya tsora mishi wani rashin lafiya wajen wa zai koma neman sauki wajen Allah sai Allah ya bude mishi wata kofar da zai masa sauki shi Allah ya kankare shi wakila wasu suka ce man katama ni'ima faqad kafara duk wanda ya koye ni'imar da Allah ya masa to wannan ya butulce ma Allah ma'ana ya karyata wannan ni'ima ne wa man azharaha duk kuwa wanda ya bayyana ni'imar da Allah ya masa faqad shakaraha wannan hakika ya gode ma ni'imar Allah misali Allah ne ya ma dukiya to wannan ka kashe ta cikin neman yarda Allah shine ka ci mai kyau ka sa mai kyau ka ciyar da wanda Allah ya daura su a kanka wanda ya daura su a karkashinka daga cikin abin da Allah ya baka idan ka samu rara ka ciyar da wanda ba su da amma wani za ga yana samu shi bai ci ba shi ba wasu ba ana samun waɗannan ya mutu yana ta tara yana ta tara kuma haka zai mutu ya basu shi bai ci ba wannan ya butulce ma ni'imar Allah ya butulce ma ni'imar Allah to haka daga cikin godiyar ni'imar Allah shine Allah ya dinga ganin wannan ni'imar a tare da kai an gane ko yanzu ka ban misali idan ilimi ne Allah ya ba wani sai ya ce yana da ilimin da yawa amma ya kunshe ya ce shi ba ruwan shi da kowa shi dai kanshi zai da wannan bai gode ma ni'imar Allah ba kuma wannan ilimin ba zai haɓaka ba an gane ko ma'ana zai kare da iliminsa wannan shine kuma abin da ya cutar da banu isra'ila banu isra'ila Allah ya ce kanu la tana hauna an munkarin fa'alu duk abin da suka gani mummuna suna da ilimin ba za su faɗa ba sai ya zama ilimin ya zama musu musiba amma wannan al'ummar sai ya zama su daban suke iliminsu ya zama musu albarka ta Allah yake cewa ah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar shi su suka zama khairu umma mafi alkhairan al'umma in sun gani za su ce abu kaza ba daidai bane in sun ga za a yi barna za su ce wannan abin barna ne ba sa shi to su banu isra'ila sai suna shiru, sai suka halaka saboda sun ki gode ma ni'imar Allah Allah ya ba su ilimi mai yawan gaske to amma ilimin bai amfane su ba shine watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fasadaka minha fa asba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawi Allah ya ce walau ina la rafa'nahu biha wannan ilimin da mun so da mun daukaka shi da wannan ilimin walakinahu aqlada ila al-ard dan haka lam yashkurillah ala hadhihi an-ni'mah haka duk abin da Allah ya ma na ni'ima ka gode ma Allah a kai, ka gode ma Allah a kan wannan ni'ima kamar yadda ya tabbata cikin hadisi mai inganci manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce, inna Allah idza an'ama ala 'abdin bi ni'matin ahabba an yara athara ni'matahu ala 'abdi ko wani lafazin inna Allah yuhibbu an yara athara ni'matihi ala 'abdi Allah yana kaunar ya gani imar bawansa ta bayyana a jikinsa idan dukiya ce Allah ya baka ka sa tufafi mai kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sa tufafi mai kyau ace inna Allah jamilun yuhibbul jamal kar mutum ya zama kullun a takuri in abinci ne ka ci mai kyau ya ayyuhan ladina amanu kulu min at-tayyibati wa'malu saliha ko kulu min at tayyibati kar mutum ya ce shi kullun garau garau zai dinga ci da zaba garau garau da rana garau garau da yamma garau garau haka nan iyalan shi su kuntata in yana da ƴaƴa ya kuntata su ya ce ai ni ma wahala nayi na samu kuma sai kuma na wannan ba godiyar ni'imar Allah ba dai ah, daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Sa'ad ibn Abi Waqqas lokacin da zai rasu ko kuma yayi wani rashin lafiya mai tsanani har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana yazo duba shi da yazo duba shi a irin tunaninsa da hasashensa sai yake ganin kaman ba zai tashi daga wannan rashin lafiyan ba dan ya tsananta yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga halin da nake ci dan haka ni ina ganin cewa rayuwata za ta kare kuma ba wanda zai gaji dukiyata sai wata ta guda ɗaya da haka ni abin da nake nema abin dama da izini shine zan yi sadaka da dukkanin dukiyata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a yace to zan raba dukiyata biyu zan ba da rabi kyauta rabin kuma zan bar ma wacce za ta gaje ni manzo Allah ya ce a'a wannan ma yi yawa ya ce to zan kasa kashi uku zan ba da kashi biyu domin Allah kashi ɗaya bar mata ya ce a'a ya ce to zan kasa kashi uku zan ba da kashi ɗaya in bar mata kashi biyu manzo Allah ya ce to yanzu kake magana ya ce a fuluk wa fuluku kathir ya ce kashi ɗaya cikin ukun nan da kake gani yana da yawan gaske in an ce kashi ɗaya cikin uku ka ɗauka misali mutumin da ya mutu aka tattara ƙimar dukiyarsa ta kai miliyan shida misali sai aka ce an ba da miliyan biyu domin Allah ya za a cikin mun nan wa yake da miliyan biyu ni dai ban sani ba <laughs> ita tunda ba abu ne da mutum zai faɗa waye kuma a cikin mun nan yanzu an ba shi miliyan biyu zai iya bacci ko da yana da jari ko a ƙara masa yanzu alhaji yawo aka kawo wasu miliyan biyu aka danka ma ko alhaji biliya ai za a ga canji ko miliyan biyu ba kaɗan ne ko da yawa to shine misalin kama a ce a sulusu kate sulus ɗin na yana da yawa ashe manzo Allah da ya ce sulus yana da yawa lallai sulus ɗin na yana da yawa yana da yawan gaske wannan shine misalin da za a iya ganewa yanzu miliyan biyu ai kudi ne mai yawa ko tunda miliyan biyu a ba komai yanzu za ka iya biyan kujera aikin hajji haka samu rana tunda ba ta kai miliyan biyu ba ashe kuɗi ne mai yawa ko kaga fulus din nan kafir sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi innaka an tazara warathataka abniya khairun min an tada'ahum adatan yatakaffafuna an-nas ya ce wallahi ka bar magadanka cikin walwala da wadata shi ya fi musu alkhairi fiye da ka bar su cikin matsi da talauci suna babban mutane kana da shi ka hana su yanzu wani zai ce wallahi yanda na wahala kuma zai kun hada kun nema ai ba haka na samu dukiyar ba ni ma ba ba ba bar min ita kai wannan kuskure ne an gane ko wannan bai cikin godiyar ni'imar Allah to irin wannan sai kaga abin da zai biyo bayan sa shine mummunan tunani da kiyayya da gaba sai kaga 'ya'yan suna gaba da uban nasu hanyar da za su yi su cutar da shi suke nema ce kawai muna zaune muna ganin ya tara kuɗi wani yana neman ya kashe shi a cikin su wani yana neman ya raba shi da kuɗin wani yana neman ya cuce shi haka za su yi ta yi da ya samu wani abu na haƙƙin uban ya zo ga ya je ya hau kansu me ya haifar da wannan rashin godiyar ni'imar Allah ne domin yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta yiwu ka rayuwa mai tsayi baka san wa zai amfane ka ba baka san wanda zai amfane ka ba ka iya yiwa abin da ka bar musun nan amfanin da zai yi sai ya fi amfanin da kai kai kuma duk alkhairin ya koma zuwa gare ka to wanka hana su ba don haka yana cikin godiyar ni'imar Allah madaukakin sarki a ga tasirin ni'imar a kanka wa fi hada akan wannan ne wasu suka yi wage wani yake cewa wa fi raziyati anna shukri ya tun. amma fa'altu wa anna birraka natiqun wa ara sani'ata minka thumma asirruha usirruha inni idan lanadal inni idan Nadal karimu lasarikun yake cewa mina raziyati yana daga cikin abubuwa masu ƙasƙantarwa. anna shukuri ya samitun amma fa'alta cewa godiya ta nayi shiru da ita daga abin da kake aikatawa wa anna birraka nafiqun kuma gashi kyawawan abubuwanka suna zuwa gare ni wa arasa ni aka minka kuma ni ina ganin ka aikata min wani abu sun ma usiru ha sai kuma na koye na ki godewa ya ce in na haka in ni idan lanadal karimu na sariku in haka ne ani na zama kamar mai satar wanda yake girmama min gina ana ina mishi sata ne tunda har zai man abu ban gode masa ba da haka Allah yana godiya ga bayin da suke gode masa amma ba dan baka gode ma Allah ba kuma wannan bai rage ma Allah komai ko shine uh, wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim kaga wanda ya gode kansa wanda ya fi godiya ma kansa domin ka gode ni'ima ce zaka karu in ka yi butulci ni'ima ce za ta ragu tare da ukuba saboda haka ba abin da ya rage illa mutum shi yasa Allah ya ce wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi. la li ghairi ba wani yake ma godiya ba kan shi yake ma wannan abu domin yayi godiya din zai samu ƙarin ni'ima to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin waɗannan to sai ma da ya kawo wani babi yake cewa alhamdu ne alhamdu ne shukuru suna da bambanci to ma ya kawo bambanci tsakanin abubuwan guda biyu musamman mu a hausance tunda ba ba larabawa bane mu za mu dinga ganin duk abu ɗaya amma ko a lafazin abubuwa guda biyu ne alhamdu da kuma ashukuru amma zan muku tambaya wanda kila amsa za ta zo bayan darasi me yasa to a karatun fatiha ba a cewa ashukuru lillahi rabbil alamin aka ce alhamdulillahi rabbil alamin in dai godiya ne dukan sunan su zai yi da sai a ce ashukuru lillahi rabbil alamin ko alhamdulillah ake cewa kuma idan mutum wani abu ya same shi ni'imar Allah a ashkuru lillahi yake cewa ko alhamdulillah a to kage yana nuna cewa akwai bambanci tsakanin su ko to shine abin da malai yake so ya bambanta cewa abubuwa ne guda biyu wanda suke da bambanci gane ko ma'ana ɗayan a ƙarƙashin ɗayan yake ɗayan bai kai ɗayan ba ɗayan ya fi ɗayan gane ko wanda ya fi girma shine ake danganta ma Allah shine alhamd kun gane ko shine ake danganta shi ga Allah wallahu ta'ala a'lam subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk